Tun lokacin tsarin rarrabe-rarraben ƙananan hukumomi a Nijar bisa zuwan demokaradiyya ya ba da damar rage cunkoson mulkin tsakiya da kuma kai su kusa da talakawa. 'Yan ƙasa suna zaben wakilansu domin gina makomar ƙananan hukumominsu a bangaren ƙaramar hukumar sai misali mata na halarta ga rayuwar ƙaramar hukumar a duk lokacin da aka buƙace su kamar yadda Alhaji Tahiru Alkali mataimakin magajin gari na farko na ƙaramar hukumar ya tabbatar. Matan karamar hukumar sayi ko cikin dare ne ko da rana muka kira su suna zuwa su karbi kira idan aka ce aikin lambu ne ko na noma suna tsayin daka a cikin karamar hukumar mu idan ana wani taro aka ce ana bukatar mata za ku ga su ne sahun gaba kwanan nan ma mun yi wani aiki na shara sun nuna suna da kishin garin idan kungiya ce ko proje ko ma menene wallahi muna godewa matan sayi A cikin karamar hukumar sai mata baya ga gudunmuwarsu na kyautata da kuma tabbatar da mulki na gari na yankinsu suna halarta wajen ɗaukar matakan ta yadda harkoki. Madan Safiyatu Abdullahi jagorar harkar mata ta yi bayani. Da komi nono ne. In da'irar ce ke bukatar wani abu bai kai sai an gaya musu ba. Za ku ga matan ƙungiyoyi za su zo. In cikin gidaje ne buƙatar take za su ce kowa ya kama ta gidansu don a yi wannan ko wannan. Kun ga yanzu muna lokacin zazzabin cizon sauro. Mata a tsakaninsu kamar kungiyoyi da masu iya fitowa suna ba da gudunmuwarsu. Ma'aikatar magajin gari ba komi za ta iya yi ba ita ɗai. Ko cikin mashawarta a da mata biyu kaɗai ne yanzu kuma su biyar ne. Ko waɗannan kaɗai suka tsaya to alhamdulillahi. Kuma ko da yaushe in wani abu ya taso an ce mutum ishirin ake bukata to a cikin su za ku samu mata goma sha biyar ne. Suna barin bukatunsu don su zo su samu wata ƙaruwa ta hanyar wayar da kai da ake musu sun gane da ba a zama a sa ido. Mace ce za ta tsaya gari yayi yi tsaf. Mace ce kuma za ta tsaya gari ya yi dauda in dai mata suka saka hannunsu babu wata albarka bayan wannan suna nan ga kokarin su gaskiya ta kowane fanni mata suna halarta ga rayuwar karamar hukumar sai kamar maza haka kuma suna kawo gudunmuwar su ga ci gaban yankin su domin halartar kowa da haɗin kan al'umma Studio Banana.